ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى ملوك سلكي وأن يهدى ملوك وأن مولي مسمى يوم سابية ta biyu ga watan al-muharram ta sabo shekara ta 444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 31 ga watan ta watan bakwai shekarar miladiya 2022 a wannan gari na jajiri a wannan wuri makaranta ta mata wanda kuma munasaba haɗo shi ne nasiha da ake gabatarwa na wata uku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya nuna mana kurakuran mu ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya gyara halayen mu ya sa lahirar mu ta duniya mu kyau ya cika mu da imani su hannun tara ɗan uwa abinda za mu tattauna da ku a wannan lokaci shine wani maudu'i mai muhimmanci wanda rukunin da shi rukunin imani kamar da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi وانا كم موضوع باكم بنشين الايمان بالقضاء والقدر يي ايماني دا حكم الله سبحانه وتعالى دا ابدا الله يقدر ما باوس اكن سلام بيان الله يرضى من بني بيان amfani da mutum zai samu a lokacin da ya haƙaƙa al'imanin kada ba ƙaramin abu ba ne mutum ya zama ya imani da kaddara ba abu bane mai sauki amma ga wanda Allah subhanahu wataala ya sauke musu kaga abin ba wuya yana da wuya matuka a rayuwar mutum ya ji komin abin da ya same shi da ke Allah subhanahu wataala shine ya kawo masa yin abu tare da yawa suna faduwa ta wannan bangaren shi baya rashin lafiya baya asara baya komai face in ba wani ne ya sa ya hakan ba ya manta da Allah subhanahu ta'ala shine mai komai mai kowa inda zai rashin lafiya sai ce makwacinsa wani ma yayi shi ya kama shi inda ya shi bai samu wani matsala sai ce a ai baki ne aka masa ya gama ne ya shafa kansa anguwa shine ne dalili sai a yi ta gaba da mutane a yi ta gulman mutane a yi ta ɗagwalo su a zamna wannan fada a ce wani ne ko wancan bayya ce a yi ta yi da ita ta saba cinye mutane don duk wanda ya rasu lafiya unguwa ita ce duk wani yaron da ya rasu ita ce sai a yi ta yi a yi ta yi a zalunce ta a tashi gobe kiyama duka ranar da mutum ya yi na sallah da azumi da amshi a bata da shiga aljanna ko shiga aljanna kai a barka da gulmanka da tsaye gumi ka shiga wata. don haka imani da kadara rukuni daga cikin rukuni imani kuma da bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mala'ika jibril yazo yana musu tambaya menene musulunci me imani ne insani yaushe ne tashin kiyama menene alamun tashin kiyama sai mala'ika ya tambayi manzo Allah ya ce akbirni anil imani ba ni labarin imani ya annabi ko ya muhammad ma ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi yace imani shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi imani da mala'ikunsa ka imani da littattafansa ka yi imani da manzanninsa kuma ka imani da ranar ƙarshe haka ka yi imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi mana alheri da sharri duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala to manzo Allah sai ya mace guda shida wanda sune rukunin musulunci manzo suka ce rukunin imani kai duk wanda aka samu ya kasa wajen ɗaya bai yarda da shi ba musulmi ba ne kun ga wanda bai yarda Allah ba damar magana musulunci shi bai taso ba haka kace baka yarda mala'iku ba kace kai ba mala'iku kamar yadda ɗan ta suke cewa babu aljanu wanda kuma wannan ya saba ma hankali haka ya saba wani sosai na shari'a wanda ya ce bai imani littafai ba ce bai da qur'ani ba ko bai da injila ko attaura ba shi ma ba musulmi ba ne balle kuma a cikin manzannin allah ka ce ba da wani daga ɗaya daga cikin manzanni ba kaka ce ba ka yarda da tashin kiyama ba ana daga duniya sai lahira ka ce kai daga duniya sai kaduna ma'ana ba a idan aka mutu ba a tashi idan aka mutu babu hisabi babu ta balle aljanna haka kuma wanda imani bai imani kaddara ba kwata-kwata yace duk abin da yake faruwa tabi'a ce duk wani abin da yake faruwa kawai haka ne yake faruwa ba tare da wa Allah ba to shi ma ba musulmi ba ne ba ba ce musulmi dan haka imani da kaddara tun rukuni daga cikin rukuni rukuni imani Dan uwa menene kaddara malama su lalata suka cewa dai kaddara shi ne mana hukumta abu da tsara abu da kuma mana kaddara shi yadda abin zai faru a larabci kenan yana idan mutum ya tsara abu sai a ce ya kaddara abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi wa kaddar fi sarri ko وقدر في السرد وقدر في السرد واعمل صالحا Allah subhanahu wataala yana magana da annabi Dawud lokacin da Allah subhanahu wataala ya maida masa ƙarahu su zama to kamar malmalan dawo hura kamar yadda mai hura ko mace take kwaba hura ta mulmule shi to annabi Dawud a matsayinsa na makeri haka yake mulmula ƙarfi to sai Allah subhanahu wataala ya ce wajen mulmula wa kadda fi sirri ka daidaita ka tsara wajen zobe ko kunnuwa da za ka yi wajen kera silken yaƙi rigan yaƙi kenan kaddarawa ma'ana kenan tsarawa tsara abu yadda zai tafi da hukunta shi ma'anarsa wannan kenan a harshen larabci amma a musulunci a wajen malaman aƙida a wajen malaman musulunci menene ma'anan alƙadar kaddara malam sun ce ma baka bihil ilmu wa jara bihil kalam kaddara shine da ya gabata a cikin ilmin Allah subhanahu Abin da Allah ya sani wa jara bihil kuma ya sa a rubuta dan saboda Allah subhanahu Ta'ala ya sa mala'ika mai suna alkalam ya rubuta duk da zai faru daga wannan lokacin har tashin kiyama gaba ɗaya abin da zai faru a duniya daga farko har ƙarshe Allah subhanahu wataala ya sa a rubuta ya ce wajara bihul kalam wanda Allah ya sa alƙalami ya rubuta mimma huwa ka'inun ila al-abad duk abin da zai faru duk abin da zai afku daga farkon farko har zuwa ƙarshe Allah subhanahu wataala ya san wani abu kuma ya sa a rubuta wa anna Allah ta'ala qaddara maqadir al-khalaiq Allah subhanahu wataala ya tsara ma'ana tsari da yawa halitta kowace halitta an mata tsarin rayuwanta an mata tsarin neman abincinta an mata tsarin makwancinta an mata tsarin cinta da shanta da sauransu amma ya kunu min kabar an fil azal kenan abun nan da zai faru tun kafin ya faru Allah subhanahu wataala ya riga mana ya sani wa alim subhanahu annahu ya san Allah subhanahu wataala ya san wa aukon waɗannan abubuwan su fi aukatin ma'aluma a lokacin da za su auku inda ta'ala shi wurinsa subhanahu wataala da wani sani wa ala safati da tun yi ha subhanahu kuma a yadda abin zai faru kenan wannan shi ne kadara ma'ana sani da Allah subhanahu wataala ya yi da kaddarawa na al'amura da ya sa aka rubuta daga farkon al'amari har zuwa ƙarshe abin da zai faru kenan in abin zai faru allah ya san ya abin zai faru kuma a ina zai faru allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan ne ake nufi da kadara a musulunci kenan a takaice kadara miye kadara ne abin da allah subhanahu hana ta'ala ya tsara zai faru a rayuwa ya sa mala'ika ya rubuta komai da komai tun daga farko abin da zai faru har ƙarshe in kuma zai faru Allah na cikin sani a ina zai faru a yaya zai faru yawan faruwan abu a lokaci da yawa baya masu Allah ya kasa sanin wani abu Allah ya sani kuma da su da ikonsu zai faru kamar da zamu gani a rukunin kaddara a nan gaba don haka wani ma daga cikin malamai ya ce kaddara nan da ake bayani ai alqadar sirru min asrarillah kaddaran nan sirri ne wani sirri ne daga cikin sirrorin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah shi kadai ya sani lam yutli lam yutli illahu alaihi ahadan Allah subhanahu wa ta'ala bai ga dama kowa ya sani mana Allah bai sanar da kowa wannan abu ba abin da yake nufin kadara kenan la malakan mukarraban ko wani mala'ika wanda yake fadan Allah ko mala'ika jibril misali wala nabiyyan musallan ko wani annabi manzo Allah bai sanar da shi wannan abu ba yace illa ma auhahu Allahu azza wa jalla ila rusulihi sai ko abinda Allah subhanahu ta'ala zai ma manzanninsa wahayi a aiko manzo a aiko mala'ika wajen manzo ya ba shi labarin abinda zai faru nan gaba kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin abin da zai faru nan gaba mana na alamun tashin kiyama na ma abin da zai faru bayan tashin kiyama halayen mutane gobe kiyama sufofin wuta sufofin aljanna sufofin yan wuta sufofin yan aljanna abin da zai kasance amma gaba ɗaya ran tashin kiyama duka gaibu ne mana yana da cikin abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara aw ma waqa'a aw waqa'a fa alima bihi nas ko abin da ma ya faru mutane sun san shi amma kafin sa ma na gaibu ne nan da watanni muka zo muka yi wa'azi nan inda a wancan lokaci ko kafin gobe ko kafin wannan lokaci za a tambaye ɗaya daga cikin to yaya zaman wannan zai kasance musa saba zuwa daga gudumariya mutum ɗaya mutum biyu mutum uku a tambaye shi jiya shi mutum nawa ne za su zo nan wurin idan suka zo da wadawa za su yi wa'azi waye zai fara sannan waye zai biyo baya a tambaya a tawagan nan da wani da waya da waye wace irin mota za a shiga wani lokaci za a tashi a guduma da wani lokaci za a zo nan babu wanda ya isa ya ba da labari wani sai Allah subhanahu wa ta'ala dan saboda wayannan abubuwan alƙadara ne da Allah subhanahu wa ta'ala mana gaibu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara sai shi kawai ya sani sai ko in ya ba wani labari Allah ya ga dama tun jiyan zai kira mala'ika wani kuma wani inda yanzu babu zamanin annabawa annaba sun tafi ya ce to ruwa ga wata tawaga nan ta za su je su yi wa'azi a gadere ku ba su kulawa za su tashi rana kaza za su je lokaci kaza to in wannan Allah ya gaya mun mala'ikunsa wannan su auren su kuma bai zama gaibu ba tuni sun san shi الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله عنده علم الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سيما لما نتيجة بيوكا آية القرآن أتين سورة القمان آية تلاتين هدو ألا من المتزيك إن الله عنده علم الساعة للي فألا شيني يكيد مسلين تاشي كيامة لو شكيامة تاشي Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya sani bai sanar da kowa ba ba wani mala'ika dan kusanci shi da Allah ba wani annabi dan manzanci shi da zai san wannan wa yunazzilu ghaisa kuma Allah shi ke sabkar da ruwa sabkar ruwa gaibu ne na Allah ba wanda ya sani ba wanda ya san Allah subhanahu ta'ala a lokaci kaza a wuri kaza a rana kaza mana gurgurun ruwa kaza da zai sauka wanda sai Allah ba wanda ya sani wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ya san abin da suke yake cikin ciki duk abin da ciki ya kumsa ma'ana cikin mace na da da za ta aiwato Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da yake ciki haka ma tadri nafsun ma za ta ci gada kuma ba wata rai da ta san me za ta yi gobe babu wani wanda ya san abin da zai aiwata gobe zai iya yin tsari gobe zan je kaza zan gobe zan ci kaza to amma ka maimai abin da zai aikata sai Allah ya sani wanda zai yi ya tsara kuma gobe wani abu ya zo ya kawar da shi ba haka Allah ya so ba sai ka gani yayi wani abu da jiya bai shirya ma abin ba abin da ya shirya jiya din zai yi yanzu kuma ya kasa yin sa Allah ya ce wa matar da sun bi ayi an tamut haka wata rai bata san ba ina za ta mutu babu wanda ya san inda zai mutu kamar yadda babu ya san wanda ya san lokacin da zai mutu to ba zai san a ina zai mutu ba inna allaha alimul khabir Allah subhanahu wataala alimul masani ne khabir kuma mai bada labari ne kuma cikin sani ne subhanahu wataala wannan aya sai ta bayanin wasu al'amura na gaibu guda biyar wanda ake cewa sunan fatuhu gaibi wanda ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala wa'annan abubuwan kuma abu ne wanda masu aikuwa wa yake kaddarawa Allah ne subhanahu wataala ke kaddarawa babu wani wanda ya sani daga cikin mala'iku ko daga cikin ma'ana annabawa in ba wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da su ba wanda Allah yana iya sanar da mala'ikunsa cewa wani din nan zai abu kaza gobe ko wani nan ga inda zai rasu da sauransu ko wata kisa da yake rawaitowa mai matukan mana ƙayatarwa wanda za mu san cewa hatta mala'ikan mutuwa bai san ba inda mutum zai mutu mala'ikan mutuwa wanda Allah subhanahu ta’ala ya wakilta ma ran bayi shi ma ga san kai wani nan ba ina zaka mutu sai lokacin yayi ta zamanin annabi Sulaiman alayhi salam sai mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara tunda annabi ne sai ya samu ziyarar mala'ikan mutuwa haka zai raka shi ko ya zo shiga wurinsa sai ya harari wanda daga cikin fadawa annabi Sulaiman harare mai tsanani sai daga baya wannan ba ne ke ba a nan suleiman labari ya ce ba kwanda aka ina ya harare ne amma hararin nasa nan bai mun daɗin sai mala'ika mana shi annabi suleiman yake tambayi mala'ika mai yake faruwa ne kana hararin fadawa na ya ce eh wannan an nuna min cewa lokacin sa ya kusa ne ni ne mala'ika mai ɗaukar rai kuma lokacin sa ya kusa da ya tambaya na suleiman sai ya bashi labari ya ce abin da ya sai harare ka ka kusa mutuwa ne za ka zai zo ya ɗauki ranka ba da jimawa ba sai mutum ya ce to in haka ne ba sai ya same ni a nan ba kawai ya tashi ga shirya kayansa kawai ya tafi ya bar inda annabi sulaiman yake raye a bisan birnin kudus wai shi zai nufi indiya don saboda ya tafi ya tsira sai allah subhanahu ya kira ya kirayi mala'ikan mutuwa ya ce ka je indiya ka ɗauki ran wani wani nan sai mala'ika mutuwa sai ya yi mamaki cewa da nan da na bari a can wannan wurin kuma an ce inje inda ai ga inda yake kamata ya ce inje inda yake to mala'iku la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun abinda Allah ya ce ya isi suke yi kawai sai ya kama hanya ya je inda inda shi wannan dan ya shirya kayansa ya je indiya ya zo shiga gari sai ya kata wasu da da wani mutum shi da daga ina yake ce daga can gudun kurus nake ka so indiya kuma eh na zo me kuke tsoron mutuwa to ni ne mala'ikan mutu? ai ko ne ne kira sai da kiran yake kun ga hatta mala'ika bai san inda kada za ka mutu wani sanin Allah ne su subhanahu wata gashi kadai don haka bala ya ci gaba cewa Allah ta'ala a'lamu bin nasi bima biman nasu amilun Allah shi ya san abinda mutane za su aikata aikin da za mu yi to Allah shi kaɗai ya sani su ba da wata fa huwa salikuhum wa saliku amalihi Allah na shi ya halice mu kuma shi ya halice abin da za mu yi wa ni'ama alaihim bil aql kuma sai ya ba mu hankali ya ni'imtar da mutane hankali wa atahum min al iradati wal qudrati allati takau biha a'maluhum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su irada manufa sai ka nufi za ka yi kaza sai ka nufi ba za ka yi kaza ba to wannan daga Allah ne wal kudura da iko na karfin yi din wannan duk Allah ne yake ba dan adam shi wa ba'asa ilaihim rusulan bashirin wa mundirin haka kuma Allah ya aiko musu manzanni yana suna musu gargadi suna musu bishara mana mana annabawan suna musu albushir kuma annabawan suna gargadin su da cewa su kiyaye azabar Allah amarahum wani nahahum ya umarce su kuma ya hane su wa rahabahum wa ragabahum Allah ya kudai ya tsortar da su kada su shiga wuta kuma ya kutar da su su ake shiga aljanna wa ja'ala alaihim hafaratan katibin sai Allah ya sa ma mutane wasu masu kiyayewa mala'iku katibu wanda suke rubutawa yaktubuna amalahum suke rubuta duk abin da muka aikata wa yatarattabu jaza'uhum ala amalin waqi' bi iradatin muqaddatin sai zaman to sakamakon da Allah subhanahu ta'ala zai mana a ko na wuta ko na aljanna daidai gurgurun abin da muka aikata ne a duniya Allah ba zai kama ka da abin da baka aikata ba kuma ba zai kama ka da abin da baka da iko ba da abin da baka da iko duk abin da baka da iko to Allah subhanahu ta'ala zai kama ka da laifin sa kamar kai ne kai bacciwar haka lokacin azhar bai yi ba to kai ne baka tashi ba sai la'asar kaga baka sallaci azhar ba to Allah zai kama ka a a bacci kake yi baka da iko don haka Allah zai kama ka da wannan zai wa man ahsana falahu to duk wanda yake cuta aiki Allah zai bin su kama ko wa man asaa ishaqa al-iqab duk wanda ya muna aiki kuma shi ya danci iqabi wala yazlimu rabbuka hada malan sai ya kare da cewa ubangiji ka bayya zalunta mana kowa daga cikin mutum bai don haka wannan shine kaɗan daga cikin bayanin da malamin suka yi akan akan kadar to ita kadara din nan alqadar wal qadar malaman su tana tana tana rukuni guda hudu wanda ya zama dole ga kowane musulmi ya san su dan saboda ya kiyaye mun dan ce kadara shine abin da Allah subhanahu wataala ya tsara ya kaddara daga farkon zamani har karshe mana babu wani abin da zai faru ko a dare ko a rana eh, ko a gida ko a daji ko a zafi ko a rani ko a damana face Allah ne ya kaddara kenan duk wani abin da zai faru ga mutum kada ya tsammani kawai abin ya zo masa ne babu tsari a abin ya zo masa ne da tsari kuma da tsarin wa tsarin Allah subhanahu wa dan haka kadara yana da rukuni guda hudu kowane musulmi ya sani ya kiyaye dan saboda imaninsa da kadara ya inganta dan saboda ya tsira gobe ta shashin kiyama kada ya je mana da bargurbiyar imani imani wanda ba su cika ba wanda zai zama tun sanadiyar halakarsa kuma yadda ne bayani can baya ai mutane sun halaka da yawa wajen rashin imani da kaddara ɗan uwa musulmai a rayuwar mu ba mai raba wani abu ya same mu eh, ma'ana Allah ya ɗora wani abu mu mai raba haka ba duk wanda abin da ya same mu to akwai wani a baya kasuwanci ne muke sai muka karya to da ne mana magani mace ce tana gidan mijinta a zanne sai suka saba da mijinta ya kore ta to kishiya ce ta yi kumbiya kumbiya yaro ne ya rashin lafiya babba ne ya rashin lafiya ga shi dai abubuwa da yawa da muke ji muna gani wanda ko bai kamata ba ga musulmi ya yi wannan lokacin da kake bai kai gulman cewa wani abokin ɗanka ne a kasuwa shine ya yi siddabaru ko ko kishiya da ta wuta a'a wani ya je kurangoto da wani abu kaza wani kaza duk Allah yana rubuta kuma laifi ne giba ne in Allah ya ta shi tashi kiyama sai ya amshi na dake sai ya bata ya ce mai zirga zirga hanyar makaranta kullum aiki na lada mai kyau ya ce ina kokarin kare sallah azumin nan banda na farilla kina yin nafila amma kuma kin yi imani da kadara kina cewa wance ce kowa ne ne yi sanadiyan kaza ko a kanki ko a wani saboda lokaci ba ma dan asaran yayi ba ma wai abin bai shahibu ba abin ba ma ni ya shafa ba ni ina angon gabas abin angon yamma ya faru an ce ai wacin mai ya ce ta kama wani sai mai ta wani sai mai ta yi shi kenan sai a ƙarshe mu zai faru a tashi ranar tashin kiyama da ranki na zuwa makarantar duk awawai abawa in can wancan wanda ba ta zama makaranta eh? in ladanki ma ya kare a zulminta tana yiwuwa mazinaciya ce tana yiwuwa mana matsahiya ce ko da ke wanda ke tsahi ba maganin shiga aljanna tana yi wa tana zina tana yi barauniya ce duk ladanta da sata da zina ne sai a dauko a samu ladanta da kika yi na azumi da wani sai a dauko a bata wanda duka hadarin rashin imani da kaddara ne don haka malamai suka ce imani da kaddara na rukuni guda abubuwan nan hudun mu gane na farko al'imanu bi ilmi lahi ta'ala mu yi imani cewa duk abin da zai faru a duniya Allah ne Allah ya san abu Allah ya san abu kada mu yi tsammani Allah ya jahilci abu dole ne mu yi wannan imani Allah subhanahu wataala ya san komai sani ba irin sanin mu bane sani wanda bai da mutuwa sani kuma wanda bai da farko sanin Allah ba da farko har kuma bai da ƙarshe to ka tabbata Allah subhanahu wataala ya san komai duk abin da ya faru Allah subhanahu wataala ya sani wannan shine abin da kada ka gani cewa ana cutar da wani musulmi ko wasu musulmai ana takura musu Allah ya yi shiru ya kare ya ce Allah bai sani ba ai ayin da ya faru Allah yana nisa bai sani ba Allah ya sani abin da ya kyale ne dan saboda rana, ma'ana sakamakon ya zo Allah ya yi sakamako kenan abin farko kenan abu na biyu al'imanu bi kitabati la yadullu mahfuz mu yi da cewa bayan sanin Allah da ya game da abin da ya faru to Allah kuma ya riga ya rubuta wannan a cikin lauhul mahfuz wata wani allo ne wanda aka rubuta komin da komin a ciki duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta Allah ya sani kuma Allah ya rubuta li kulli ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah duk wani abin da zai faru har tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ma'ana ya rubuta wannan dole ne mu yi imani da shi abu na uku imani bi washiyatin na nazila wa qudratin tama mu yi imani da ganin daman Allah cewa ya isa yayi komai yana da ikon yayi komai kuma ba wanda ya isa ta kama Allah ba idan Allah ya tashi yin abunsa babu wani wanda zai zo ya sa gaba ya baba kai ya ce Allah ka bari ta yi a samu wasu wanda za su lallashe shi amma ya ga dama eh, tunda Allah ne da bayansa ko kaza ka roƙi Allah Allah ba ni kaza Allah ka kare ni kaza lallashin Allah kake yi ba kana cewa Allah a dole dole abu kaza sai ya baka ba a dole dole sai ya kare ka za a samu irin wannan ko da annabawa eh su roƙi kamar da annabi Ibrahim yana nema a gyara ma annabi Lot inda eh, ma ba a da ni da ni yayi masa azaba ba amma ya nemi a sasanta ne mana a gyara to amma al'umman annabi annabi lutu din ai Allah subhanahu ta'ala ce wannan alkar ja amru rabbika ai wa ma amru rabbika bi ba'id haka ne al'amarin ka ya kuma ba wani jayayya kawai sai kai hakuri dan haka mutum ya yi imani cewa Allah subhanahu wataala shi ne yake ganin dama yayi abu babu wani don saboda ko wani waliyi ne ko wani shehi ne ko wani annabi ne ko wani mala'ika ne wanda zai taka ma Allah baki abin da ya ga dama zai yi kuma Allah baya zalunci kada ka fahimci suna ce abin da ya dama zai kamar kai ne idan aka baka dama dan dan adam da ka bashi dama sai ka karyawa ta yadda ba gaba Allah subhanahu wataala la yadhlimu rabbuka ahadan Allah ubangijin ka baya zaluntan kowa komai rukuni na hudu rukunin imani خلقه تبارك وتعالى لكل موجود ولا شريك له في خلقه ka yi imani cewa Allah shi ya halicci komin shi ya halicci kowa duk wani abin da ya faru duk wani abin da yake nan to Allah shi kadai ya halicci wannan abin kuma wala sharika lahu fi khalqihi ba shi da abokin tarayya a cikin halittarsa Allah bai hadin gangamin gambiza da wani bai halicci wani abu Allah subhanahu ta'ala bai haɗin gwiwa da kowa wajen yin abu kowa bai isa ba آن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا قل يا النبي كتير الله أحد ألا شيئين تيلوني بهر من Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata bayi su suke nufi da neman bukata wurin su ce ya Allah ya Allah ba mu ya Allah ya Allah kare mu lam yalid wa lam yulad bai aihu ba kuma ba a haife shi ba ba shi da iyaye haka ba shi da da wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ba wani ke wanda zai zama tamka ga Allah ba wani wanda zai zama aboki ga Allah da Allah suke al'amuransa babu shi na saboda don haka Allah subhanahu wataala shi ya halicci komai shi ya halicci kowa kuma babu mana wani wanda yake kishiya ko tamka ko abokin aiki ga Allah subhanahu wataala ko mala'iku da kuke ji mala'ika wani shi yake kula da al'amari kaza mala'ika wani shi yake kula da abu kaza Allah subhanahu wataala a tsarin mulkin sa ne ya sa su ne wannan amma su da kansu ba sa yin komai sai daga daga dama Allah subhanahu wataala su da kansu Allah subhanahu wataala shi yake tsare da su shi yake tarbiyyatar da su shi yake basu su ci shi yake musu cin su da shan su ne numfashi nan malaika baya ce ko shi. don haka abubuwan nan guda ɗan uwa dole ne kowane musulmi ya kunta in yana son imaninsa da kaddara ya inganta na farko ka yi imani Allah subhanahu wataala yana ya san komi ya san komi kai na biyu kai imani Allah ya rubuta komin kahin abakon wannan abu ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz na uku kai imani cewa Allah yana da iko akan komi Allah abin ya ga dama yake yi ba wanda zai sa Allah subhanahu wataala yi abin da shi bai ga dama abu na hudu shine kai imani cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicci komi shi ya halicci kowa kuma ba tare da kishiya ba ba tare da abokin aiki ba ba tare mana da ah, wani ba wanda suka yi wannan aikin wannan yi lokacin da mutum ya haɗa su zai aifar mashi da wasu abubuwan yin kuwa shi ne amfanin da mutum zai samu a lokacin da ya yi imanin katara maudu'in katara ba a banza ba ne a wannan lokacin muka ɗauko shi yan uwa a garin jajere a kwanakai da suka wuce sun samu ibtila sun samu jarrabawa daga allah subhanahu wa ta'ala tunda mai bayanin cewa komin da ya auku daga allah ne ko wannan ruwan nan kamar da bakin kwariya da aka yi ta mana zuru muku daga waye daga Allah ne Allah don baya son ku ne ba mu ce abin da ya ga dama yake yi ba abin da ya gaba dama zai yake yi ko kun yi kwamiti ne wanda za su je su kai karan Allah ba sani ba inda jami an kawo kwamiti a ce to ba kai gaba kai ba abin namu ba da aka mana bai dace ba a je a kai kara to ina za ka yi kara ba inda za ka kara ko za a je wurin Allah da a ce Allah ba mu hujja ba wanda ne abin da saka mana wannan ba ya yi wa al'amarin Allah ba haka a ciki al'amarin Allah an kaji ana magana a ɗaukar ƙara akwai zalunci a ciki ko in kaji ana cewa a ɗaukar ƙara a kai ƙara to an zalunci an yi zalunci ne Allah kuma ya zalunci to sai mu gane hikiman Allah a cikin abu irin wannan abubuwan kun ga shi ubangiji ne subhanahu wataala mu kuma bayan sa ne kuma Allah yana ta mu kuma a bayan su din ma ƙari ƙar musulmai ne jajiri na fatan gaba ɗayan su musulmai ban ce kuna da wani kirista ba dan ban ga coci ba eh, gaba ɗaya musulmai ne amma duk da haka ya bane wannan abu ya wani ya fahimci cewa Allah baya son wani wallahi ba haka ne. dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata magana yace ajaban li amri al-mu'min al mumini akwai mamaki idza asabatuhu sarra shakara fa khairul lahu idan wani abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah na gode Allah Allah ne min wannan alheri a gare shi Allah ya ce wa ta'anna rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى يا إيشيلا يا يوكوا يتي يا باينا لئن شكرتم لأزيدنكم idan kuka gode mu akan ni'ima sai in kara muku wala in kafartum kuma ku yi godewa ku zama butulu kuka kafirce kuma ina azabar shari'ar azabata tana da tsanani kenan sai manzo Allah ce idan abu farin ciki ya samu mumini sai ya farin cikin ya zama alheri a gare shi wani asabar darra an wani abu kuma cutarwa ta sami shi sabar sai ya haƙuri sai ya jure to kuma kallon kuma ne alheri a gare shi Don saboda haƙuri akan abin da Allah ya dora ma kai haƙurin dan Allah ba ƙaramin cin riba bane inna ma yufasabiru ajrahum إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله يأتي الصابرون ما سحقري إنما يوفى الصابرون ما سحقري أنا ساكن تامسو أنا باس لا دانسو بغير حساب باتارد عن إلغاب shi haƙuri لا ba irgawa haka هكذا أنا rika kwasa a baka waye kwasa ya ba shi ne allah subhanahu wa ta'ala ina ga ko mai garin garin ko ya ce ka zo in kwasa a baka ai ina ganin abin ba kaɗan ba ne inda har yana da abin to balle allah ya ce kwasa ake ba a ilgawa ba a cewa ɗaya biyu dubu ɗaya dubu biyu ba a faɗin wannan a kawai kwasa za a yi a rika ba mai hakuri don haka allah ya ce in abu na mana musiba ya same shi bala ya same shi sai ya haƙuri kuma wannan ɗin alheri ne a gare shi alheri ne yana duk abin da zai same shi duk abin da zai asara bai kai ya kawo tun da wani abu ne na dabdan duniya tunda duk wani abin da mutum yake da shi a nan duniya lalle wannan iftila'i ya ritsa da mutane da yawa in ma bangaren dukiyansu in ma bangaren gidajensu wani ta rayuwa sa a adaka duk sun tafi to eh an yi asara amma idan aka haƙuri to kuma an ci riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu albishi da Allah ya hada wannan wal nabluwannakum bi shay'in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 za mu jarrabe ku da tawayewan mana dukiya da rai da kayan gona za mu jarrabe ku da wannan sai Allah ya ce ma annabi wa bashir sabirin kama masu haƙuri bushara tunda mu za mu jarraba dole ne Allah haka ya ce wani nan da wannan ya ce za mu jarrabe ku dole Allah ya ce amma kama masu haƙuri bushara alladina idan asabatu musibatun su ne wanda idan musiba ta same su bala'i ya same su kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi mu da kanmu ma daga wurin Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma wurin shi zamu koma shine mai mu shine ya daga wurin shi muke wurin shi zamu koma dan mu yi asaran kaza da kaza sai ya bata mana rai sai mu shiga wani jimiyar sai shiga wa bashi musabin inna lillahi Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa su waɗannan ɗin masu cewa su yi haƙuri a kan abin da ya same su an alaihi salawatu wa suna da wani tsira daga su wa rahama da jin kai ula'ikan muhtadun kuma wannan suna shige Allah abu uku a nan cikin Qur'ani yayi bayani ga wanda ya abu ya same shi ya haƙuri, abu uku zai samu dan haka annabi sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa madalla da labtu kuma da doriya ai kun sani in masu kawo ice in suka yi labtu sai su ce wani abu ɗoriya an ɗora sama ko sai ma umar ya ce ma dalla da labtu kuma da ɗoriya abu uku mutum zai samu idan ya yi haƙuri game da abin da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa na ibtila kaga zai samu yabon Allah subhanahu wataala Allah ya yi shi ce ba da wannan mai haƙuri ne a cikin mala'iku kuma zai samu jinkan Allah babu abin da muke bukata kamar jinkan duk eh, mutum mutum ya mutu za ka gani abin kun taba ji mutum ya mutu wani ɗansa ko wani nashi ya ce ya Allah ka bashi mana ka bashi abinci ya Allah ka bashi riga a a cewa muke Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kenan babu wani abin da mutum yake bukata kamar rahama to Allah ya ce ya ba garantin rahama kuma ula'ika mun mutarun Allah ya ce wannan su ne shiryayyu abu na uku su ne shiryayyu su ne suke kan hanya dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu bawan da wani abu zai same shi na musiba ko da ƙaya ce da za ta soke shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khulfni khairan minha ya allah ka sakanta mini akan abin da ya same na ajurni fi ka bani ladan musiba kuma ka sauya min wani abin da ya fi wannan alheri manzo Allah ce Allah zai ba shi lada kuma Allah zai mayar mai da abin da ya yi asara Allah zai mayar mai da abin da ya yi ba dole bane sai ka ga an kusa ma ƙorin kofa an tambaye ka a cikin wannan ambaliyar mai karsa kuɗi na a da ruwa ya cinye ya a da kuɗi a baka ba haka bane ba ba al'amun Allah ba haka bane kuɗi ne karsa to sai Allah sai ya buɗe ma wata kofa daban wanda ta fi wannan alheri tana ga da Allah ya barka da wannan kuɗin ma kuɗin zai zama maka fitina da musiba a ciki kuɗin ki ne a cikin adaka kin aje ko a cikin wannan kina jiran ki sayi tele ki sayi anten zo ki rinka ganin banujala arewa arewa ne arewa ta tumfutuhu to shi ne niyanki to arewa tumfutuhu kuma babu wani abu sai sharri a indiya indiya hausa ko indiya shaidan babu abin da ake ɗauka sai mana shaidanci sai allah ya sa kuɗin nan ya bi ruwa ya gari don sai allah subhanahu wa ta'ala ya sauya miki da wani abu wanda ya fi wannan kuɗin kuma ya kare ki da wancan sabon Allah Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya amshi ma mumini wani abin shi to Allah ba zai bar shi haka ba in yayi hakuri kai ibnu qayyim ta yake cewa ko ka ki hakuri sai an sakanta mu ko ibnu qayyim sai Allah ya jarrabe ka sai ka ki hakuri to jarraba wanda ya ma in dai kai musulmi ne to zai baka ladan wannan sai da ranka ba zai zama ɗaya ba da wanda ya hakuri da haka ashe Allah subhanahu ta'ala mana son mu shi yasa yake jarraba mu kada mu yi tsammani cewa ya dora mana abu bai dora mu wani ba don saboda wasu suna ruduwa eh, ana cewa mu musulmai ne amma an ka duba kasashen da suka ci gaba kafare ne wanda ya fi kowa a duniya kafir kuɗi a duniya kafuri ne su ne suke cikin mana rayuwa na ni'ima to abin da ya sa wannan Allah shi da doki duniya wani abu balle a ce ya ba musulmi mumini kyauta a ciki dan saboda manzo Allah yake cewa law kana ta duniya ta'dilu inda Allah ta'dilu inda Allah janaha ba'uda la gana ma saka min hakafir shurbata ma ko ma saka min hakafir shurbata ma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inda duniyan nan da abin da yake ciki a wurin Allah darajarta ya kai bigen sauro da darajar abin da yake cikin duniyan nan wanda ya ɗauke mana hankali muna gani in ba mu same shi ba mu duniyan ma rakiya muka zo ba haka ake cewa ba kawai da saboda a ɗakin ki babu babu mana armar babu kaza babu tele hiki ne ki ce abu duniya an kika ga wata ɗauki mai kai ki duniya rakiya muka zo a ce mai arhan mata ko balle ba za ko sauransu wannan ba tunani bane na musulmi manzo Allah ce duniyar nan gaba daya da duniyar da abin da yake cikin duniyar inda a wurin Allah darajanta ya kai fifigen sauro a wurin Allah to da bai bar kafiri ba ya sha kofi guda na ruwa kafiri wanda ya kafa cewa Allah ai ba shi da kima Allah ya bar shi yana cin duniya ne saboda duniyan ba komai bane a wurin Allah subhanahu wa dan kwazar tambaye lokacin da kuka shara a gida wannan sharan nan kuka ɗauka kuka je kuka yada a gwabdala a jibji ko? shin don adadin wani kare ko wani musa ko wani yaro yana shi abin zai dame ku ne? ba zai dame ku ba ko inda a gidan ba da zai zo doka ba ya rage muku aiki ba don saboda wannan abin ba shi da kima da daraja a wurin to haka duniya take a wurin allah ko hima da haka ba ta da kima don haka kada ku tayar da hankalinku musulmi da saboda ibtila'i ya same shi alheri ne alheri ne maza da salatu ya cewa ashaddu nasu bala'in al-anbiya a mutane wanda aka fi jarraba wanda aka fi mana samu da musiba su ne annabawa in ji annabi sun mal'amsar sun mal'amsar sai kuma wanda suke kwaikwayon ƙoƙarin kwaikwayo da annabawa an yi jarrabansu dan saboda mi Allah yana so ya ga darajar su ne Allah yana so ya ba su abubuwan nan guda uku wannan labtu na ɗoriyar nan da muke bayani me amfanin rayuwanka sai ka rayu Allah bai taɓa jarrabanka ba baka taɓa yin ba, baka taɓa yin ciwon kai ba shi ga ne ka mutu ka je babu ladan hakuri sai wani wancan a rayuwarsa kullum ciwon kai kullum ta ce kai da yana ciwo kullum zazzabi ta yi haƙuri ana tarmuta mata lada da ke da ita ba ku ɗaya don haka waɗanda suka fahimci ma'ana wannan fikihun in a rayuwarsu in ba su rashin lafiya ba su rika tuhumin kansu ce anya tsakanin da Allah ba ta ɓaci ba ni ne ba na zazzabi ni ne ba na ciwon kai ni ne wani abu ya sami da ba? ce anya kai tsakanin da Allah akwai matsala don sun fahimci duk wanda alaƙarsa da Allah yana da kyau to Allah ya fi jarraba shi Allah ya fi jarraba su a rayuwa saboda lokacin da Allah su wani ya jarrabe ka sai ya ƙara ma daraja da kima da wani mutunci shi yasa a shirin nasu bilan al'ambiya anbiya wa'anda aka fi jarrabawa a cikin bayan su ne annabawa sannan kuma masu kutanta aikin annabawa su kuma shi haka ƙasa ƙasa ƙasa sai ga wani dace kiwon kai ba san ciwon kai a rayuwa da ba wani sai ce ni ban taɓa zazzaɓi ba har alfahari yake da wannan babu abin alfahari ni ban taɓa ciwon kai ba ban taɓa rashin lafiya ba kenan lada na ya rabu ni talaka ne wurin lada talaka ne ba lada da yawa shi wancan wanda ya rashin lafiya Allah zai rufa mishi lada ya yi rashin lafiya ba ya yi zazzabi ba ya yi babbaɗi ya yi to sai lada sai ya yi yawa a wurin Allah tana yiwa wannan abin ya faru akwai waɗanda ko alluransu bai rasa ba a cikin wannan ibtila'i akwai su ko to ta yi wasu ce su allah ruwa musu asiri tana ya wani ma ya alfahari da wani sun dabar su kulle a ce ai ya dukkan wata laya su aratai da ya dace a kofan gida ko a cin gida ce ai daman malam da ya bani ce wannan in wani bala'i ya zo ƙetare ka ne ana haka ko a zo a samu ƙahon rago a lauriya masa wani fata a zo a rataya a kofan gida ko a rataye a gaban shago ko da abu kaza ban sani ba mun musibin ta ko dungulan zai da kaunin kabu ba ba ba ka ni ba ba ba wanda zai kashe da ku kada mutum ya fata ibtila'i ku kada ce Allah kawo musiba Allah sai kawo musiba musiba da zai fitar da kai daga hayyacinka Allah zai kawo musiba da gaba da imanin ma za ka rasa ba a roƙon Allah musiba amma za a roƙi Allah Allah ya ba mu musiba daidai karfin mu tunda Allah ya ce wannan ku, wallahi zan jarabe ku to Allah ba ce zaka jarabe mu amma yazo daidai karfin mu yazo daidai karfin mu da zamu yi hakuri akan abin da muka rasa kuma mu samu garabasa eh, na Allah subhanahu wataala akan wannan hakuri hakuri da muka ɗan uwa akwai fa'idodi da yawa da mutum zai zai samu an yi hakuri fa'idodi a imaninsa fa'idodi a cikin dukiyansa a cikin komi da komi inda lokaci za mu fara magana a kansa hmm? minti goma to ɗan uwa imani da ƙaddara kafin haka ne bari an rawaito muku hadisi na abin da wanda timbi zai rawaito daga abin da ta abasa da. ya yarda suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce annabi yana kan jaki sai ya goya Abdullahi dan Abbas a bayansa suna tafiya tare wanda yake nuna tawadu'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki yake sai ya goya annabi sallallahu alaihi wasallam shine top shine lamba ɗaya a halittar Allah ya fi kowa daraja yana hawa jaki yanzu ta rayuwa da wancan zamani shine belo yanzu wani lokacin da kuka mai garin ku akan belo abin ya zo abin hira labarin ya je nesa sai ku ga mala akan belo ana tattakawa kuma da abin ana ci gaba baya aka ce yana kan jaki sai ya dora abdullahi da abu sai ce ya gulamu ini alimin kalimat ya dan yaro ni zan karantar da kai rabu da kunninka zan baka darsi ka shurara yana da tsawo a ƙarshe da yake cewa wa'alam ka sani an al'ummata ta ijtama'at inda al'umma za su haɗu kowa da kowa su haɗu ala'ayyan an yanfa'uka bi dan su amfanar da kai da wani abu za zaman to ka zama konseye na garinsu su ko su zaman to kai gaman garin su ko su zaman to marmagar garin ko ita ce magaram sarauniyar mata ko mai kamar haka Allah ya ce da manzo Allah ta lan yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in la bi shay'in kada ka tabbata Allah lak ba za su amfani ka da komin ba sai abin da Allah ya kaddara zai mana ran gini ran zali an rubuta Allah ya karanta baka samu komin ki abin da Allah ya rubuta kuma da wajtama wa la an yadruka bi shay'in inda za su hada kuma su tutar da kai to lam yadurruka bi shay'in ba za su da kai da kuma ba illa bi shay'in karka tabu Allahu alaik sai da abin da Allah ran gini ran zane ya rubuta zai same ka su hada ma baki gaba daya dan saboda su hallaka ka dan saboda su ba zai sama yake cewa rufi'atil aqlam wa jafatu suhuf mun yi bayani akwai lahul mahfuz ko wanda ake rubuta komai da komai a ciki da zai faru ko manzo Allah ya ce al-kalam al-kalam da aka rubuta launin mahfuz an ɗauki kalam shi kuma rubutun rubutun ya goshi kayau kuma babu wani gwam abin goge rubutu da za a iya goge wannan rubutu yana wanda yake nuna cewa mu hutar da kanmu duk abin da Allah ya ɗora mana duk abin da ya sami Allah ne ya rubuta ya sami dubara mu shine mun yadda za mu yi mu hutu daga cikin wannan da dalala shine mai haƙuri mu ce Allah ne ya kawo mu Allah ne kuma mu ma sa kai dan yana son mu ai wani dan bai fada cikin wannan ibtila'in ba inda muka yi hakuri muka ce daga Allah ne riban da za mu samu garar da za mu samu ba a gamawa da wannan shi din zai samu yanzu ba ana maganar cewa gwamnati ta ce za su kawo mu jajiri taimako ba tabbata aka kawo wanda abin ya shafa su za a ba wanda abin ya shafa kai tsaye su za a ba wanda kan gidansa akan tudu ne ɗakinsa ko ɗaya bai yi ba kaga an aka gaba shi ya kaga shi ma dai wadda rabon kaza ga dangare ke son ruwan kuskoko yana yiwuwa to kada ka gani abin da aka ba ɗan uwan nan shi ya more shi ya fi ka na saboda an bashi don ka rasa ɗaki ɗaya an zo an baka wani jika hamsin ne aka yi baka ci riba ba jika hamsin ba ya gina ma ɗaki in ba ɗakin ka ba haka wannan amfani da za su samu in za a kawo ko da sawa za a yi ko kudin nawa za a basu a ce an ba kowa miliyan goma goma to kai riban da za ka samu in kai haƙuri ɗin ya fi wannan miliyan goma goma idan mutum ci abu ba laihi ba ne a taimaka ko ba laihi ba ne a amshi taimako eh, kuma za mu yi amfani da wannan dama duk da an faɗi ba a yi bayyana kan hanya ko Allah subhanahu wa ta'ala sakanta mu duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ya ba da shawara in yi taimaka dukiyarsa ko ya ɗauko ya kawo allah ya sakanta musu da alheri kuma allah ya tsare wani dukiyar game da kuraye wanda idan an yi shiga nan su za su yi an sani don haka imani da kadara ɗan uwa yana sa mutum ya zama zamanto ya yarda ya nutsu da abin da allah ubangiji ya hukunta masa idan kana imani da kadara to kai duk abin da ya same ka tana yiwa mutane sai tsammani kana cikin bakin ciki sai ka a gani mana kana ma murmushi akwai wanda daga cikin magabata fudal bin iyad wata rana ya rasa ɗansa ɗansa ya rasu sai aka zo a masa gaisuwa a masa ta'aziyya sai a gani fuskansa a sake yana murmushi in ta kama ma ya dariya sai aka tambaye shi Idan aka yi ne Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da wannan muganka da hawaye kuma kana murmushi ya ce a'a wannan abin da ya same ni Allah ne ya tsora mani kuma duk abin da Allah ya shiri da ni duk abin da Allah ya yi, a abin da Allah ya yi babu ba daidai ba to yaya ne zan yi in bakin ciki da abin da Allah ya kuma shi shine daidai Da haka imani da kadara zai sa mutum ya amince ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa don haka mu'minai kuka ji ne kullu yusibana illa ma kataba Allah lana kullu yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana hmm. wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai kullu idan abin da ya same shi kullu yusibana ce musu babu abin da yake samun mu illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ya rubuta mana kuwa maulana Allah shi ne shine mabincin al'amarin shine Shi shine gatan mu wa ala Allah mu'minun kuma ga Allah mu'minai ya ba su yi tawakkali yace yarda da abin da Allah ya kawo mu hannu biyu muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan hakuri ya ba mu sakamako sauya mana abin da yake wannan imani da kadara yana sa mutum zuciyarsa kullum tana tare da Allah subhanahu wataala ba ta tare da kowa Ina abin same ka ka san daga Allah ne zuciyarka za ta koma ga Allah ba ta koma ga wani ba Allah ba akwai ta Allah a cikin al'amari ai bai bayyana can baya wani sai wani sharri ya same shi sai ya shirka wani dalilin samun wani abu ya sami sai danganta wannan abu zuwa ga wani abu ba ba Allah subhanahu wa ta'ala inda za a ce sai wani abu ya faru gare shi sai ya ce a ah, dan nayi kaza ne ko nayi kaza ne musamman wani mutum da imani da canfi misali sai ya mutu 'yar kasuwa ce in akwai 'yan kasuwa a cikin ta haɗa kaya ta ɗora ma yaro ya je ya samu saida tana fita da safe ta gaba jaki ta koma har yaron da ya komo ba a ci saida ba ce daman da safe na kan ya cikar da bakin jaki daman da daga bakin jaki ma na san ta yau ɗin da ya kawo sai abin da Allah wanda yake imani da Allah ba shi da wannan ma'ana tashin hankali da abu ya same shi in mai kyau ne in mara kyau ne sai ce Allah ne karanta masa sai samu hutu kuma wannan yana sa mutum samu hutu a zuciyarsa saboda wata musiba za ta same ka musib abinda zai iya biyo baya na bi abin da rai sai ya halaka ka fiye da musiba wannan zai rasa wani dukiyarsa to wannan rashin nan a dukiyarsa ba ta huta ba tana ta kai kawo har ta kashe shi da ya ga wani dukiya na wani irin wannan ɗan sai ɓata rai ya zama ta mutu tashin sai in faɗi ya to amma mumini ba shi da wani wannan abun ya same shi kawai ba da sai da watsi cewa kawai Allah ne ya nufi shi ne ya sauya musu wani abu wanda fi alheri kuma imani da kaddara da hukuncin Allah yana sa mutum ya zama to yana kyauta zato ga Allah kullum ba zai ɗauki Allah mugu ba ne ka san wani sai ya tsammani Allah ƙeta gare shi kuma yadda al'ada ake cewa Allah ai ba shi Allah na jin kai ko Allah bai tausayi kai shi Allah bai dan milamu Allah bai tausayi wai he jin kai a imani da kadara zai saka ka kyautata ga Allah kullun al'amarin Allah yana burge ka ba ma alheri ba ko wani sharri Allah ya karanta ma wani wani wani wani sharri ne ya same ka da karar Allah sai ka rinka jin daɗi sai ka rinka cewa Allah yana son ka to in ba imani da kadara ba wanda mutum zai samu abu ya same ka ba daɗi ka ce ah, eh, Allah yana son ka sai wanda ya fahimci haka sai wanda ya karanci hadisan manzon Allah sai wanda ya karanci nasosi na shari'a kamar yadda muka yi bayani ajabal amrul mu'min din nan duk ranar musu alheri ne wannan imani da kaddara kai imani da kaddara yana maganin cututtuka musamman cutan hasada wani cuta ne ya yi malaria cutan hasada ya yi sida ba ya yi sida to cutan hasada imani da kaddara da maganin wannan cutar in ka san abin da Allah ya abin duk abin da ya faru Allah ne ya kaddarta to ba za ka yi hasadan wani dan uwanka da ya samu alheri ba kuna zaune da ɗan uwanki sai ta samu azurfa ke ba ta samu ba ko ba za ki hasaranta ba amma ba in ba imani da kadara ba imani da hukuncin Allah tana samun azurfa to daga ran da ta samu zuciya ki ya fara baci har ta je ta ɗinka har ta rinka sawa duk ran da ta sa gani ya zuciya ki jida kike wani kusa ya tsaga wannan a wannan gaba ɗaya arziki wannan kuma cutan don hatsarinsa Allah ya umurci annabi ya ce ka nemi kariyarsa wa min shari hasirin idan hasada Allah ka kare mu sharri min hasada idan ya don saboda hasada bala'i hasada ya himaita hasada ya himaita haka mutane suna tsoron maita wai idan ana sabga a gidan mayu ba sa tafiya dan saboda yanzu suka je yan uwansu bayan za su taru a gidansu sa su kasa cinye su sai an bari kowa ya tafi daga baya sun fulale cikin dare hizbin su yi barka da samun karuwa ko jaji <laughs> ba haka muke ba to hasada hasada ta himmatu Allah zai raba ka da hasada inda har kana da imani mana an kana da imani da kaddara inda ka san abin da ya faru Allah ne in Allah ya ba wance a Allah ya karanta ne ya bata ba dai baya suna ne a ah, Allah aka hukunta to dan zai zan yi hasada dan zai zan yi bakin ciki da abin da Allah ya hukunta Allah ya azan da lafiya kano lafiya da wadda ya liman ba kuma imani da da mana kadara zan sai kan ta na ci miti goma daga da an fara cin miti goma zai sa yana yakan al-khurafat me khurafat tanfe tanfe imani da kadara yana yakan yana yakan tanfe tanfe da dabaru da tsafi tsafi sai abu ya sami mutum sai ya kasa zama sai ya boka sai ya je wajen mai tsoko sai ya je mai duba to in kana da imani da kadara. duk abin